a wannan shiri namu taskar hadisan manzan Allah sallallahu sallam daga nan Africa TV Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum muna tare da hadisin Hakim ibn Hizam shine Abu Khalid Hakim ibn Hizam ya ce manzan Allah sallallahu sallam ya ce albay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa fa'in sadaka wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima wa in kadhaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima muttafaqun alai wannan shi ma mu'amala ne tsakanin 'yan kasuwa da sauran mutanen gari mu'amala ce tsakankanin mai siya da mai siyarwa wanda yana daga cin abubuwan da muke buƙatan shi yau da gobe to hakim bin hizam ya ce manzan allah sallallahu wasallam ya ce albayyani mana mai siya da mai siyarwa ko mai siyarwa da mai siya su ne dai guda biyun kenan albayyani bilkhiyari mana kowanne a cikinsu yana da zaɓi ma lam tafarraka matukan ba su rabu ba matukan suna na a guri ɗaya to suna da zaɓi mai siya yana da zaɓi mai siyarwa yana da zaɓi to don irin abubuwan da ake rubuta a receipt za ka ga a can ƙasa receipt suna rubutawa wai receive the above, the above goods in good condition no refund of money after payment to kai wa ya gaya maka no refund of money after payment kuma gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa albay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa wannan shine khiyarul majlisi ke shi yana da zabi kai ma kana da zabi in dai kuna gurin kafin ku fita khalas za ka yi zaɓi. shi ma yana da zaɓi. to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa in sadaqa abinda muke nema kenan yanzu idan suka yi gaskiya me siya yayi gaskiya mai siyarwa ya yi gaskiya kaga mai siyarwa ya ambata aibin kayan shi wanda yawancin 'yan kasuwa za ka samu akwai coge da suke a nan sannan kuma shi mai ya ambata aibin a kudin shi kaga kowane da nashi ke mai siyarwa aibin mai kaya shi mai siya aibin mai kudi fa in sadaka wa bayyana kowa ya bayani to aka zo aka yi ittifaki na siyar maka kaza na siya ga kuɗinka to burika ma fi bai'ihima wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu